A baya dai matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ta gallabi kusan kowa a Najeriya. amma a baya bayan nan rundunar 'yan sandan najeriya ta ce yanzu kam ana samun saukin al'amarin sai dai kuma ga waɗanda ke shirya garkuwan karya da kawunansu don cimma wata manufa ta daban babban sufurtandan 'yan sanda jima moshud shine kakakin rundunar 'yan sandan najeriya mutane sukan tsara yin garkuwa da kansu na karya a nan birnin abuja akwai wani ɗan siyasa kuma shahararren lauya da ya amshi makudan kuɗi daga jam'iyyarsa kuma ya tabbatar ba zai ci zaɓen ba sai ya buga waya yana sakon cewar an yi garkuwa da shi da aka bincika sai aka gane cewar ba gaskiya ba ne akwai ma wani ɗalibi a gwagwalada da mahaifinsa ke aiki a wani babban banki da ya haɗa baki da abokansa cewar an yi garkuwa da shi daga bisa neman bincika mun gano garkuwar ƙarya ne kuma mun gabatar da su gaban kotu. So you have instances like that and this tends akwai misalai da dama inda muke samun nasara a binciken da muke yi a 'yan kwana-kwanan nama inda wani ya tsara yin garkuwan karya da kansa kuma ya buƙaci wani dan uwansa da ke amurka ya biya kuɗin fansa na naira miliyan goma a duk wani rahoton garkuwa da mutane na gaskiya muna samun nasara wajen cafke ɓata garin muna nasara wajen samun wani ɓangare na kuɗin fansar da aka karɓa muna ma nuna su ga 'yan jaridu muna samun gagarumar nasara kuma za mu ci gaba da yakar masu garkuwan nan yanzu haka da nake magana da kai jami'anmu na musamman suna nan suna karaɗa jihohi don tabbatar da an gama da duk masu yin garkuwa da mutane. Kalaman kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan babban sufurtandan 'yan sanda Jima Moshot. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.